الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukwa ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce biya min ci wuzi tabbata Muhammadu sallallahu Alaihi na tsafi gutsa ya rabi wul awwal 1436 na ajin daidai bai tsafi gwayi yan rabiul awwal 1436 na ji daidai ba tafi gutsun ne yan january 2015 na insha Allah ne katuyan eshibe gutsun ayi da katuyan littafin alkawa'id wal usulul jami'a ya a sheikh abdurrahman ibn nasir as-sa'adi rahimahullahu ta'ala ƙa'idan shi ba gutsun ayi ta alƙa'idatu sadisa wali shirun من يقبل قول الأمنا في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة يقبل قول الأمنا أوغن زانجي على ما يعني في الذي تحت أيديهم إتين إن دن, دن, دن كركش عبونا mina tasarrufati na ji e jamfani bi yance je ba wal itlafati gangani bi en yulu laka ko yulu nyuya wa gairi ha bi ne biyu ne na illa ma khalafa al hirs wal ada inda goye ne ga al hirs bi al ada tu bana kuyo ko adda ke cin da baga allo zanen wuya na gani be zanen la ma'ana ya ne na ye na ji alaka biya ma na wuce nun layu ne na e na agwonan na e ganza na la ma na na ebo na na yi ene la la ma na to dungo na nga malaza e e e na ga la ma na shishi na kagade kagade uji aji dukiya ji lalaca umajigin dan ya ya yana mawa alhisu bi al'adatu ibana ya wale gan agagun go ke misali gba ne zaga kilemu gan yan wuce na la wuce shi amana na wa jina lole hmm. dole yo zanen la albayi na tube ce kiwo, ya e ce wa jina misali ila e shishi ẹ̀yẹ e láì a ẹwọ láì òṣìṣì ẹ̀wọ̀jì láì òṣìṣì a littafi shi layu shishi a kayan da ce layu shishi kayan nan na sha layu shishi bai ne ganci na sukun zanna ga tiyambo wa ci barbari ya ci katau <laughs> ko zanna ga tiyambo wa fitila ko gidan ci katau alali ma wajen hankali ne yana layu da nan petroshi to gefe gimnocho ko mazanin katanu da soyin na yi shi nan adewaya shi dabo na shi Eh, lato eh, doji umayu jana nga ole yan na gabi aji na as a result of eyiri na na za ne gagba tawo ebo kibo nwa ifura tuji wọ́n kí a wọ́n dàn dúkìá ní yé sẹ́mínú gbọ̀nyún dán yẹ́ zànà aláàmà náà ṣíṣì náà kó àmà rẹ̀ ga misali gbá ní na katanu lẹ́yìn wuce ti na wọ́n ìbẹ̀jẹ̀ ẹ̀kọ́ wọ́n ko wa kemikan wace lajibo na e sun yo tso ajegwa nunga jiki na nunga mi sulato yan nana na nga tiya wa fitila nu nga ji kanzan wa kanzan dingole ole ko ni wa da gorgodo yake yin lawun gutsa na wudi kiyo ngotsa ene tibia jiu wani energy ba na sukun kaga da bali kali ko a ta explain a zanen wuna wa bibi albayi na tuna lauga e wayan na goce gurgudun hali animo animo animo animo da e ya na cibe jiyo ya kone ma wuce da ya ce a nuna ya bane kina lawa gwata na wuce dana to lokaci jiga a gwagwun amma a gagan zana lama na ya shishi nan wayan gotsa umagbi ya katwa umar da yana layi gotsa biya ma na yana inga wale zane na wani kiyayen kai alaka an gajiga biya ji a gagan wula ba ta yana nuwa ebe na wale wani zangoci ogun ewe zanuwa ci udan bi wani misali etiyan ma nanu laawo ṣiṣe náà na ṣe àlàálà bí etiyan kí ibò àánú etiyan wùjú ebe dọ̀mà ní ọ̀gá gbàtà ọ̀bà ẹgbọ́n nínú alóyàwó náà bẹ́ẹ̀ ìzù ní ẹ̀zánú ma nínú ṣẹ́ẹ̀ṣì wọ́n máa lè mú sí ala minsabil ẹgbọ́gọ́ zànà aláàṣìṣì kó zànà aláàmánà àṣìṣì náà zàwọn ti mú sínú rẹ̀ tí ń gbà mánú tọ́ chi ka ga di. in ka ga dai ji dukiya ji lalaca majigu ya yaki ulugwa da sauransu wa aligan da ci gadi a ga zanu lagbatuwa amma ba na ce tun latin da gan inna la ya murkum an tu'addu al-amanati la ahliha ce ci jiye foro jiye foro ga la amana le da ya zai ji mun yana al-imam shaukani gan innal amra bi ta'diyati al-amanati la yastazimu damani idza talafat a gaga a wala ma na lauya zai wuyu nan wacin lau ga da ke alaka no ci ko no ci ga biya jeyen na dole wala ba ta wona ka ga je waji to ji da na sayyidina umar radiyallahu anhu ga al'ariyatu bi manzilatil wadi'a ene zamana mudan matsayin ato. ina ina la ya gashi shi nan wala da ma na fiya illa an yi ta'adda ngole idza awo gbata sai nga ji kiyo mm. nga kuno nga nga ji tuna eh la ya wo shi shi wo gutwa wajen amfani biyu ce kai da ba won wuda wonu ya watin ya wajin maintenance wajin service wajin kaza ngole ko har waji lalace to lokacin ngole ga gbatawo shuraihul qadi ga la domana ala mutaman da na la mana shi shi nan gole domanu ta ci uba inda kun gaji kiyo ta bani mini alama alkiya bi budan na anabi ga izaus ni da al'amuru ila gairi ahlihi fantazir sa'a aga lamari lada ya zanduwa cinu gwaya lawa ya na fetu kiyo fetu alkiyami eza shi nan yigbe ciro a da dukiyar gwamnati da dadin go eza shi amana gi ciro kare kodin fanjo amana amma e tsakani enyeyi bai za amana gi mi ga walla mi ci to ajiye commissioner education mi lele ga wade experience ta ci education bon mai lele za kirkin mai lele adibin mai lele ga wala kwa sama na wo wala mi ci wa swat commissioner education yi to mi ga wala we a tu makanta ci ba kazan a tu makanta ci ba kanzan. a tu makanta ci ba kazan ewa kazan Allah shi rajista na ga alo makaranta yan secondary school ko primary na sinajo bata nan ewa kan zan Allah shi uniform ma ya yi shi ewa kan zan Allah ji albarka Allah ganyan zunya ya ci cane shi ya wuka tufi makaranta shi wani e ewa kan zan Allah ji kan zan wace wannan o diverse da fi personal account yau bo cayen wa gi ki wajen gbanin da dana wa ma na gi wa mana jikin wa mana ji ko misali gbanin nan na wala a suka kwamishinayen shi tractor shi sun ala tractor guta-guta gan da loka gambancin dondo ebo zai je nununa a ji ala amfani ebo kazan ji kazan da sauransu me wannan bai ne ganci na suku mijinta bejin bayani yake kina tendo wuna waga wa tractor shi amma lembu yana lembu ba tractor da. ne bayani lembu ba tractor da na khilaful hisu wal ada to hisu bi al'adan wajiyar daga lembu ba tractor lowa ko tractor shi gbada ko gadun bife daidai na wa tractor na dace a gungo nole eh eh na waji mukhalafa bi alhisu wal adatu aga gwa sun waye tiye na so aga gwa sun waye tiye kibo e tiye na na so e bo kibo ko ga ga itlafu alu itlafu lu yiri nana aniniya ko ko misali ba ne za shi a gaba ya wani milayawa gan alashi loka kan zan yin makanta primary school na tuci bonan bucho wa landi wunci sha ma za mu yi lagun dufun ngba nana to waji deri da alhisu wal adafi ye zai yi landila hmm. wale to zane ji tona la mana laya na gagbatawo hmm? amma kijin ga e ya landi shi na buloku shi ko ya zingi shi ya kanzan shi ya kanzan shi ya kanzan shi amma buloku na yi shi ne 5000 amma na fe ku buloku benin loku gwegi in ya tsaya mu ci Allah ya bana ma ku mu loku ji na egi agaghị aga ife re zozo ganci na masu kun adaje buloku ni ko abe ce be da buloku ni waji kazan ngari yiri na na gorgodo yana yaji yawe washi uku ụwa wa me gaje dunye wa kaza ji yanda ci a ji gefe yanda ci no problem won be evidence gan foto kaza dana an ni ma shi kaza e, e takada na ma shi kin na dana kaza na ma shi kaza na no problem ngole za na a ga gowa ba ta yin dora ko ya ji gane wu mm-hmm. hmm? mm-hmm. ebo na ala ma na la wee ngala mu cha ajin now ga na lama ya na unga ya wando ci gini ni ya wana na na mago ji na riga na a wa ko ya gbe cikin cajin waje na eh, eh? a wa ko ya gbe ta ji na jin eh nga ya rike da tsakani ya alkhiyanatu gani bi katu ngole asarikatu ewon wuce wadan hirvio dukiya wuce ugota ujiye waya amma lalawa mana wace zuji kiyo? wace da ala ngole wanda ya sari kato amma ebe na lewaye ga waye za a mana oyo waya gwa mana tsanin mm. ngala ta don gwabo aka ɗore igbe ciwo yau ala don gwabo so daga na trust to trust a ci Allah ya wuganci na kun wuga yin doci jimbo abu na dukiya na gajin halaka umma da justification kirkiya na ha'inci waje na ji wani taziru ke taziru mm-hmm. alawa ya nan to babu gaba ku da to yin maliki ya ji a gan ajiza taziru har luji to ajali kuyo misali bani wani alawa ya ci gato to asibiti guni asibiti wọn ti kọ́ṣe níní dídọ́ níní mìíràn níní làpáyò níní kọ̀ǹtàgọ̀rọ̀ asibiti wuki da nani hmm. asibiti guni asibiti guni ni guni ni na masu nin je ward not less than 200 hmm. ward nin doru ma un godo not less than 20 da laboratory da kaza da kaza da kaza ebe na asibiti ni ndoro mini nan a da consultant na a zuma guwa na na jafe na nan a ca wannan la'awar birni wacce da yawan ji arijiyar ma je su local government na je ebe na asibiti damuwa arizan wacce ya la collapse ebe na bana lazai jiwa ma na kenan udabuwa ala ebe la zanu ci la lo zari a hospital ce be la ne ce la ji to ajele ko e wo ki bo e bo na dana na consultant na na ja employee na lo to fina wo dan bo wo gbo ji madiyan na a shiga ga put yen into consideration ati cikin ogan gravity yen le nye yen na na wajina nga me na be ni bo ala zanu ta zero ma ayun odo odo mazaibu ne kenan aga a aga adi taziru bulala din ke maza bai hambaliya nan kawai da mini maza bai hambaliya ga aga adi za taziru bulala din ibn anabi ga la ka fawqa asharata aswatin illa fi haddi min hududillah a adi za bulala go bulala go ga sai haddi min haddi yansa ko waje gane ko amma dai sashe mazhabu na shiga a aga ji tafsiru a gan yando ci dan bona waga adiza taziru ewo wa gobi wona iza dan bona waga adi taziru wagu kadana iza dan bona waga adi taziru bulala wa jin wona iza da bana ga aji ta wato adin lai ko jibe ka ka kayan ne ba ta yi baki bo e a tiri ce ke sun yi amma na gi da sauransu kuyo ebo na e ke kudatun malikiya shi nan ba na strict ke ya e ke siri nan a ke wa da da zane yi rubu dinari na wadda uku gwa na majiyan yi na bayani wadda ga bula guwa jihun gaskiya fi sabi lillahi a ile ga yakan na jiki a wa ji daidai anya amma ya ganna gbaka gana kudatun malikiya shi a jiki a ga tsanani di hmm. ke siyan ta zero kaga ya daily za amana from day one ya gaji kimo ya ga la amana don goma ebonin wadiya sai su ya information na zanuwa ce ya adiya nan wadiya sai su ya dukiya gwamnati na zanuwa ce ya adiya nan hmm. wallawa ala na'am iza ba ni iza ifi office ni eh amu pe ni zanuwa ci dabo ko ko ma yi ne eh adi kendo ala la shi so fi office so wa ja to ana so ga la maana nchi ya mimba mimi memba yao vivyo yana chito sumu mabe yake dono ala ya mtoa shishi ala ya abe ki aka kpe oga ade ga yi shishi ndoro ala kwa to no hmm. problem ibone kandoro ade ga ala ya ndoro shishi mini abu bani yukbalu qawlul umana fil ladhi tata aydihi min at-tasarrufat wal itlaf wal itlafat wa ghayriha illa ma khalafa al-hissa ada misali bani principal secondary school ne body school na china e gi makanta ne ku biya babbe ni ona amma na shi go principal bo zanatan zanani kin zanaji kazan zanawa ma abela zane lalo asibiti zane kazajo ta zane a bingane ne principal wuyo ko mm. ya kaso principal so unyu ko yace digan ko house master ko labor prefect ko zan ko ko metron ko wadi na la layadan hostel da sauransu nan wale ga mun ga ta yake zanen Allah ma'ana na bayani shishi dan gubo nan kuyoko wasisi agi labiya gato ebi na ya ci mu yo baba wa tso ani mu madan gobo amanu yi dan gobo an wa ne bugon waji wafi wafan uwa ma wa lo makanta da sauransu bata amanu yo dan gobo e bugon sun ga wadan yin na ya harun bai da san mu laji wasan bako wadan ya har ta daju wadan ya kaza daji kaza waga abigan ko ji gane ko abe ke yen na waya be ni wona waya don wa ke? wa don amma yin da ci biaji ji a ga kaddar Allah wa ma sha fa'al amma in ga biya magano wadda gin na ya waje kaza waje kaza da halaka da ci ajiyu a ga gaskiya wa laifi ji ko egi na ne lasana amanu yo dan gugu amanu dike mu yo dan gugu kula kun yangi cirin da ti jawo ta Allah yi jun ta tanya wela amana gi wayu be ya arin tu wazawu wọ́n ti gbòmùwágún ti yóò gbòwò ya wọ́n fi lásọ̀ká yóò fi hàn lè dùn yóò wá dáa wá dáa wò. yóò lé dọ́nà kó wọ́n máa kíjọ wọ́n máa máa nà jì kó àmọ́ àwọn atẹ́yàn wọ́n láti wọ́n ní asibiti àjíhun kín àjíhun kànlán àjíhun scanning àjíhun nná àjíhun nánà kó àgọ́ tí gbèrú àgọ́ níwọ̀n yóò àgọ́ nà yóò àgọ́ nà yóò àdìyàn dì sókún ǹbẹ ajá àjẹlí iná lílá ìwé iná àgọ́wà máa nà já. kí ya kone ji wa da bai ni cigwa gwa ma'ana na ta gurgudun hali na waji ke wa yaji to e yi na ji gabi ji zi a gigan kakune ne ji kazan wa ma'ana kyau ji kakunan wa ma'ana lulu asibiti inda shi cibe yuri sai ci dana in yi doktor kaza ga fo kaza ka di dana mai ji kaza kaza dana amma biya jaji da saku guyu wani agogan nan ko ji gane ko mm. amma i nuwa mana kiwo jonga nuwa mana mu daga to sokodi uju sokodi sokodi uju soki mu yayi mu fe tun daga mu fe tun yangi ce mu fe tun biya mu biya tun fe be tun ya mu fe tun ya no biya mu fe mu fe mu fe mu fe papa mu fe papa no biya mu fe ji kaza mu biya mu ja fe tiya mi sun mu fe be tiya je mu fe mu fe be tiya yo da sauransu in kiwo ci jin ga mu ji yan doro an to yewo ne ne wala mana ji ebo nan na khilaful hirs wal ada kawai zai laga daga nan na kanga ga ta fiye wani daga caba ma mala farasta mai wani mala ka zanyi wa mala ya e zana wai legan wala ce na sun gungoyo wa fili kuyo to yan na shi bayani to likali to man to zana ya fata wani a da bukatan ya ka'ida nan ya yi kubalu kaulul umana fil lazi ta ta aidihim ngama to gwamnati ya jin aga yawa ga jigan commissioner education ga ga be ke ji bi ya ti makanta bo zonal inspector na shi ba ga wani ga wani ga wa gbe ene mo zonal inspector ga da layu na ga wa ke ga wa le bana wani le ga zonal inspector na aminu yo ene nga ga ti makanta na fi bi da pa principal ce na ga wani yawo wọ́n jí gẹ́nà kó nígbà ń gáàlì ba al'adatu ba cayi kíyà jayan hmm. hmm? a cayi cikin yaji da sauransa wallawa tasarufati igbaje yin lamari shi ya hmm? zane la daga department na da department nan ko egin na ewo ewo fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ òun fẹ́ fún àmá gaskiya ẹ̀wọ́ fèmí fẹ́ ne ṣìyàwó ẹbọ́n ẹ̀mí gúyà tẹ̀fọ̀ ẹ̀rú tẹ̀fẹ́ fẹ́ bí ọwú kuyoko kaku ne za kaza wa mana cigberi kaza mi fe lawa ma mi ga cigberi kaza lawa e ba du fe beliu mi a ci doctor ci ga ta fe bala kaza to e bo e bu galiu kata nubu fe le da bezo amma mo fe le da kata nubu na gaskiya na we dun yo sura mi ci fe belu la shi kata mi kiji na bato tasarrufati kuyoko ewo kaza ewo kun yiwo sile-sile amma gwamnati bai gangan wa oji amfani bai wa sile-sile bai zando ni gaje sile-sile na mulawun shuda kiyo mulawun shuda yawa takada magaju ya cika ta albuka kuna ya gina bin wacce ne wannan abin da amfani an gama lamin cuci kiyo min cuci da yawayin takada ya takada wancan madana tasarrufa ta shiga yin nan ku yau ko ya ku gida gobo da makanta kazan ya ma ka tufe bai waya wankan imar da wacce ba min da makanta kazan kuyoko ufe gengi tiri kaza ne doktor mo be gami gengi tiri kaza no jira wa be mo ta tiri kaza be ko nga fe gengi tiri kaza e be ko mi fe belengi tiri kaza yu kuyo hmm. emi kaza na babu de ci ba kaza na a ga kaga yi gwata ka of o ya gwamnati a da na wuce Benin Ogun ebe go fili kan zana to tuna mi yun la kun ebo mi die wona mi ga dikiyo mi ga go CFO mi ti lawon na kenan dana ngole na ji tasarrufat yo na ji dai na wani adake tasarrufat na wani jin gorogodo hali na e ga e a cikin wani e gi zan ruwa dunga ebo amana na life na daga da amma ga alhisu ba a kwashen ko misali ba ne za shi shi wanda alaikun giyu gun layu da zaguni wunde bai shi mako ne a ga zagu ba su da na tu da nufi tu bi in eh, wala na tsaye ko e shin bezo gi ke ke ke e gi na je gi ki e shin babu ele jo ke ji kazon ke ji kazon wala e bane ki yiri na na tsawo wa ji khilafin al hisu wal adatu ko wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk